adini senni ka bara agunu saareyo ŋene ziyaaroyo senni boŋo de annabi sallallahu alayhi wasallam acihey fo ka ana ŋene al umma anan koden tawa macihey fo ka n saareyo ziyara dumi fo ganna ziyara di kuna honŋani gunun se ka bara ciyama kayyo ŋene ya ziyara di bugun hongani ci yama keyo yano ko ene ance ifoka anan bine dau an duniya sine tu ma ga mai warka cere bara a lasabu dam ziyara di akuna de ngasa sahare yo mene ziyara yo a bara no ziyara mani mani hara hinza da ya ziyara mo sinte ngano ziyara ka cere bara tere asilamatare aga yardayo aga tayo ya ngano ziyara ka bara boroba te ambara amare no bukoyo ka mbara ngono nindi nse ko kwe bir mare amman sisibi yano ziyara di mace ifo na hongani lahara da ziyara mo ya. ziyara mohin kante ngano ziyara kan nga bara bidi amene ziyara na ka andibi na sallallahu alaihi wasallam na sahabiyo na yate bidiya de ya ngano akwai mace ifo na sare di ziyara nufini ando aka kwi ko qur'ani ndi ko an kwi sare sare di ko jingari au an kwi ndi ga kwi haifo dummu andu kabara haika adumu di irikwe ma bongo na adumu ama sare sare na adikpe ka adumu to hewo yo kurupai mbara bidia you know nga mbara wa to hini fo you know ka mboro chini ko kwinna to lute yukuna de ya ziara mo hinkantena ziara mo hinzante ngono ziara ka chere bara tolu ngene no shirku no chere bara no ziyara ka ga teni ka kpeyi ko warkayo bara bukoyodi ŋayo no chere kpeyi ko ŋmare bukoyo no a kpeyi ko mare ko tema ko ciji jinga au an kpeyi ko haifoyo dummu bukoyodi mse an cirkpese bukoyodi se ma bongo na a kpeyi ko dumu dummu au ankpe koga alkawali foyo za na buko yo di ma to ya au bara hay foyo ka di ka bara ibada no ka churu asu temmante fasidir pese ngayon akwe kwe ko tenin di buko yo di se to ya mo ziyara mo zanga chere chere bara tolu ngene na chere bara shirku na ka akwe go ko tolu te ko marga na inorkwe kwe biri ya ziyara mohin zantina to amma haika ba warka a anasare ziyara sai ne ka haika dini ba akwai mate ngano foka a sallama sare sare di sare nga ka ce kaci haifoka agoko ngware warkayo a ziyara di wato an ance foka a ngware warkayo a ziyara di sai na warka bara sare sare di boro a silamai kuna. domi na hadithi ta bi sahabi fukan ga ce buraida ado a cika bi sallallahu alaihi wasallam a barano a ce sa saka hunuyo a cin kogun cibano de in ce fukan hunu kakwai sare-sare ne in kuna famacin ko ci السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية